Sarkin fada. Ina gaisa sarkin fada. Waziri ya gona? Wallahi. Gona alhamdulillah. Allah waziri. Ai zan baka buhu guda ma. Madalla waziri. A kai da kai za a yi waziri. Sarkin malamai kai kuma ba. A to ni ma da ai haka take. ai Yawwa sarkin malamai a rinka fitar da zakka. Ai taba samu ba a wannan shekara. Yawwa a sarkin fada. Ai nake ai nake ga maka. Eh. Abin da aka yi al'amarin nan ba taba yi ba. To madalla kai ma zaka fitar zakka. A wannan haka. Kai ma zaka bada zakka ba. Yawwa dan mun kusa. Ha! Assalamu alaikum. Yaya malam tanko? Taimaki mai martaba. <laughs> Lafiya na ganka a rikici haka? Wani abu ne yake tafa da ni ranka dai. To malam tanko me faru? Wato jiya ne da daddare eh. na kwanta bacci. Na'am. Wato sai na manta ban rufe baki na ba. Subhanallah. Kwarai da gaske. To garin ya malam tanko ka rufe baki. Wallahi tallahi wato ina cikin yin baccin nan. Eh. Kawai sai wani bera ya taho ya shige cikin baki. Bera? Bera fa da gaske katon ɗinka makuwa. To muna jin kamalan tanko je cikin bayani. Tun safa da abin da na ci sai in ji babu. Gaskiya mana yau na ganka ah, alami. Sai in ji cikin na wayan. Ah, Ku ji kai bayani abubuwan eh, tanko fa. Da ya ci sai beran ya cinye. Sai beran shi. To muna jin kai akai kuma. Shine nake nazo domin a bani ƴan shawara. Na'am. Wato shine nake so Beran nan yanzu haka yana cikin ciki na duk abin da na ci sai ya cinye. Subhanallah. Shine nake so yanzu ku bani shawara. Eh. Mage kamata in haɗiye. Eh. Idan ya so ta cinye beran. Na'am. Ko kuma a'a maganin bera zan ci beran ya mutu. Eh, yanzu kai shawara kake nema ko malam tanko? Kware da gaske ranka dai. Na to yanzu za a baka shawara ba. Sarkin malamai? Wannan a bai shawara. Za a bai yanzu kuwa. Sarkin fada? Hmm. Wannan a bai shawara. Waziri? A bai shawara. shawara dan banza nace ce ku ba shi shawara mu zai malam tanko mu zai kawo iskan <laughs> wannan fa ina ga in sun kama shi za su gore zuwa zan yi amore da ni ma